وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم uku أكو watan الربيع الأول Ijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 20 ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tahawiyya a na ainihin abi ja'far muhammad bin muhammad bin ja'far a tahawi a yau za mu tashi a muna cikin wanda ainihin al'allama jini albani ya yi wa sharhi da kuma taliki da takhrishi muna cikin bayani akan abin da yake shafi shafa'a mun yi bayani satin da ya wuce dangane da abin da ya shafi shafa'a cewa magana akan shafa'a bi ma'ana ceto aqida ne na ahlus sunna wal jama'a an gane duk mutumin da ya kudirce aqida na ainihin ashabul hadis dole ne yadda akwai ceto gobe kiyama da an samu hadisai da dama ga ayoyin alqur'ani sa'annan ga hadisai da dama da suka tabbatar mana cewa akwai ceto gobe kiyama to amma satin da ya wuce mun dan yi bayani akan cewa ceto kala-kala ne mun kawo wani ceto guda ɗaya shine ash-shafa'a al ceto mafi girma wanda sauran manzanni gaba ɗaya suke ja baya kowane manzo zai ce abin ya fi ƙarfinsa kowanne ya ce abin ya fi ƙarfinsa ya kaddamar da wani uzuri sai dai wanda zai iya wannan ceto shine manzan Allah shi kaɗai kawai saka wannan ashafa'atul uzma wanda duk sauran manzanni suke ja baya manzan Allah shi yake da ikon yi shi ne wanda yake da alaka da idan mutane sun shiga cikin tsanani ga tsananin zafin rana rana ya zo kusa da kwakwalwansu sun yi gumi bala'i ya yi bala'i shine kowanne daga cikin zai ba da shawara gara a zo a samu annabawa a roƙe su su je wajen Allah domin a je a yi ceto na wuta ya shiga wuta na aljanna ya shiga aljanna suna ganin kawai a zo a yi wannan ceto don su huta to babu wanda yake da wannan iko gobe kiyama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai akwai nau'i na biyu da nau'i na uku na ceto shi ne ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wasu mutane wanda kyawawan ayyukansu da miyagun ayyukan sun zama daidai da alkhairinsu da sharinsu ya zama bi iri daya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya cece su domin su shiga aljanna kaga wannan dai kenan sannan kuma akwai ceto ga wasu mutane daban an yi umarni da su su shiga wuta sai annabi ya cece su su shiga wuta din kaga wannan shine na biyu da na uku na farko mutanen da aikin alkhairin su da sharrin ya zama ɗaya sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya cece su su shiga aljanna kaga shine na biyu sannan na uku mutanen da Allah ta'ala ya riga ya yi umarni su wuce wuta nan sai manzan Allah ya zo ya cece su da izinin Allah kan su shiga wuta ɗin. sannan nau'i na hudu ceto na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ainihin daga darajar wanda suka shiga aljanna wanda ya shiga aljanna sai a ɗaga darajar shi a ba shi matsayin da ya wuce nashi an gane wannan ko to wannan nau'i na ceto na ainihin daga darajar mutane a ba su nauyi nawa a ba su ladan da ya wuce nasu wa'annan hatta ƴan zilawa wa'anda suke inkarin ceto da su khawarij su ma sun goyi bayan wannan nau'i na ceto sun yadda cewa tabbas akwai ceton da ake yi ga ƴan aljanna wanda Allah ta'ala zai ɗaukaka darajarsu ya ba su matsayin da ya wuce nasu an gane ku amma mutazilawa sun yi inkarin duk wasu sauran nau'i nau'i na ceto amma sun goyi bayan wannan nau'i na ceto da suka ake magana a kan shi sannan akwai nau'i na biyar na ceto akwai ceto a shafa'a fi akwamin an yi rakulun janna da gairi hisab akwai ceto ga wasu mutane su shiga aljanna ba tare da lissafi ba ba maganin hisabi kawai su wuce aljanna kai tsaye an gane wannan ko to malamai na tauhidi sun ce ana iya kafa hujja dangane da wannan ceto da hadisin ainihin ukasha radiyallahu an wanda hadisin da yake cewa an bijiro min da al'umma sai na ga annabi tare da shi ainihin akwai mutum ɗaya ko mutum biyu na ga wani annabi ba shi da kowa an gane sai gashi an dago mun wasu taron jama'a da yawa fazonantu annahum ummati sai na yi tsammani cewa lalle su al'ummata ne sai aka ce za musa wa qaumu wannan shine annabi musa da mutanensa can sai aka ƙara dago mu wasu taron jama'a sai ga ainihin sai naga wasu taron jama'a masu yawa za ka ce mun hazihi ummatuk wa ma'ahum saba'una alfan ya da kulunar janna bila hisabi wala azab tare da su akwai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna babu yusabi ko babu azaba an gane wannan ku to kaga wannan shine ceto ga wasu mutane shine hadisin ukasha lokacin da ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi daga cikin dubu saba'in din an gane domin manzon Allah ya roki a ukasha ya roki manzon Allah ya sanya shi daga cikin dubu saba'in wa'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai manzo Allah ya ce anta minhum kai kana cikin su an gane ko to wannan hadisi na ukasha shi ne hadisin da ke nuna mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba su wuce kai tsaye shi ma wannan nau'i ne na ceto sannan akwai nau'i na shidda ceto na sassauta azaba ga wanda ya cancanci azaba kafiri ne wanda ya cancanci azaba amma sai manzan Allah ya yi magana manzan Allah ya roƙa sai Allah ya sassauta mai wannan azaba ne kamar ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da aminsa abi ɗalib kowa ya san aminsa abu ɗalib bai musulunta ba an gane wani ko amma kuma aminsa ya ba da gudunmuwa mai tsoka wajen ba manzan Allah kariya har sai ya isa da sako ya ba manzan Allah kariya duk sanda kafirai suka yi nufin cutar da manzan Allah suka zo wajen aminsa sai aminsa ya ba shi kariya duk wanda ya karanci tarihi zai ga wannan an gane ko to irin kokarin da abu dalib yayi duk da cewa bai musulunta ba to gobe kiyama za a sassauta mai azaba amma yana nan a wutan jahannama an gane wannan ko sannan al-imam al Allah ya Allah kara masa rahama yana cewa a cikin littafinsa a tazkira bayan ya ambaci wannan nau'i na shafa'a wanda za a sassauta azaba ga wasu kafirai sai ke cewa fa gila idan aka ce faqad qala Allah ta'ala in an ce Allah ta'ala ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba zai amfane su ba su kafirai anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nadhimul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaibin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in saboda ka kafirai ceton mai ceto ba zai amfane su ba to amma kuma gashi an ce abu ɗalib ceton mai ceto zai amfane shi babu karo shine imamul qurdubi ke yin tambaya cewa idan an ce ai gashi Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in to kila lahu sai a ce mu wanda wannan magana la tanfa'uhu fil khuruj minan nar ceton mai ceto ba zai amfane shi ba wajen fita daga wuta shi dai abu dalib har abada ba zai fita daga cikin wuta ba kama tanfa'u usatul muwahhidin kamar yadda yake amfanan masu sako na masu kaɗaita Allah su masu sako masu kaɗaita Allah ceton mai ceto yana amfanin su tunda su ɗin nan idan sun shiga wuta imanin su na fitar da su ceton mai ceto yana fitar da su na fasan gane wannan amma shi abu ɗalib za a sassauta mai azaba ne amma wannan ceto ba zai amfane shi wajen fitar da shi daga wuta ba an gane wannan ko الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة aljanna su masu sako musulmi wanda za su fito daga cikin ta su shiga aljanna to kaga wannan nau'i na ceto ya keɓanta ne da Abu Dalib. an gani irin gudunmu wanda ya ba manzan tsira sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan Allah yake yin da'awa wannan ya zama turanci ga ainihin 'yan shi'a da wasu gulat daga cikin sufayi masu ganin cewa ainihin zuri'an manzan Allah gaba ɗaya ba wanda zai shiga wuta abu ɗalib ma ɗan aljanna ne to hadisi ya tabbata a cikin sayin muslim wanda ya nuna cewa lallai manzan Allah sai da ma ya kuka saboda ya buga ya buga yana so abu ɗalib ya yi kalmar shahada abokansa suna ce masa a targabu an millata abdul shin za ka kyamaci addinin abdulmutalib ne ka koma zuwa ga addinin ƙananan yara annabi yana cewa ya amina ka faɗi la ilaha illallah kalma ne wanda zan ba da kariya a gare ka a wajen Allah zan zama to lauyan kan ba kariya in yayi haka zai faɗa sai abokai su ce a targabu an millati abdulmutalib shin kana kyaman addinin abdulmutalib ne to karshen al'amarin da ya ji nauyi sai ya kasa cewa ni ina kan addinin musulunci ya kasa yin kalmar shahada an gane wannan ko to shine manzo Allah ya kama zubar da hawaye yana bakin ciki wannan bawan Allah ya bada gudunmawa mai tsoka wajen bashi kariya amma bai musulunta ba to shi manzo Allah ya so ya saka mai an ce man sana ilaikum ma'rufan fakatu duk wanda ya aikata muku alheri ku saka masa wannan bawan Allah ya aikata mu annabi alkhairi ya rike manzan Allah riko na amana amma bai musulunta ba annabi ya so gab da rayuwarsa lokacin da yake ciwon ajalin nan annabi ya so ya musuluntar da shi domin ya kwace shi daga azaban Allah shine Allah ta'ala ya nuna masa manzo Allah sai Allah ya nuna masa ina Allah ya riga ya kaddara haka ba zai yi ba an gani manzo Allah yana cikin damuwa sai Allah ya saukar da ayan nan a innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man sha. lalle kai baka shiryar da wanda kake so ka shiryar da shi sai dai Allah ke shiryar da wanda ya ga dama an gane duk kokarin da manzo Allah ya yi don ya shiryar da Abu Talib bai yi ba an gane wannan ko Allah ta'ala annabi ya ma nuna cewa zai kokari ya ta nema masa gafara sai Allah ya hana shi ma kana bin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurbah baya dacewa ga annabi da wanda suka yi imani su nemi gafara ga mushrikai bayan mushrikan nan sun zamanto ƴan uwansu na kusa ko da mushrikan sun zamanto dangin su min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabus sa'ir bayan ya riga ya bayyana gare su cewa wa'annan mutane ƴan wuta ne to ba magana nema musu gafara an gane wannan ko to saboda haka Allah ya nuna wa manzon Allah ba a nema makafiri gafara ko da mahaifinka ne ko da kakanka ne duk matsayin da yake da shi a wajenka ba ka cewa kafiri Allah ya gafarta masa an gane to amma kuma Abu dali kula wanda yayi da manzon Allah sai Allah ya masa gata gatan da Allah ya masa duk da cewa bai musulunta ba sai sassauta mishi azaba ina fatan gane to da wannan hadisi na Abu dali malamai ke cewa kalmar shahada dole sai mutum ya faɗa da harshe sa'annan ya kudirce da zuciya sannan kuma ya yi aiki da gabobinsa ya kudirce da zuciya da mutum zai kalmar shahada a zuciyarsa bai faɗa a bayyana ba har yanzu bai musulunta ba kun gane yayi annabi cewa ya kai amina ka ce la ilaha illallah an gane ko ai da sai manzon Allah ce ya amina ka kudirce a zuciya abokanka ba za su sani ba idan ka kudince a zuciya wayannan abokan naka guda biyu ba za su gane ba an gane to sai manzo Allah ya ce kawai ya kai amina ka faɗi la ilaha illallah a fili kalma ce wacce zan baka kariya da ita a wajen Allah to kaga sai kasa faɗa wannan kansa faɗin nasa shine abin da ya shigar da shi wuta to wannan ya zama to ga yan burji'awa masu cewa imani shine kudircewa da zuciya kawai shine murji'awa na jahiliya wai mutum idan ya kudirce da zuciyarsa shi kira ya zan mumini an gane wani ko kaga wannan ya nuna dole sai ka kudirce sai ka furta da harshe ka kudirce da zuciya sa'annan kuma gabobin ka fi aiki da mutum zai kalmar shahada da harshe ya kudirce da zuciya amma ya yi sujada ga gunki kafiri ne har yanzu in mutum ya yi sujada ga gunki ko da ya ce mana ya kudirce ya yi rinda an gane yi sujada daga gunki kaga kufur ne wanda yake amali amma idan mutum ya yi shi kai tsaye ya fita musulunci Allahumma sai dai idan an same bindiga a wuya aka ce in bai yi ba za a harbe shi sai ya yi saboda kada a harbe shi wannan daban an gane wannan ko to sannan akwai nau'i na bakwai shi ne cetonsa wato ceton manzan Allah a ba shi izini ga dukkan mumine wajen shiga aljanna an gani a ba shi izini ga dukkan mumine a ba da izini ga dukkan mumine shiga aljanna kamar yadda ya gabata hadisi ya zo cikin sahih muslim daga anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana awwalu shafi'i fil janna ni ne farkon mai ceton mutane a cikin aljanna sannan akwai nau'i na takwas ceton manzo sallallahu alaihi wasallam ga ma'abuta kaba'ira masu manyan zunubai daga cikin al'umma annabi sun yi zina sun yi caca sun sha sun yi kaza sun aikata manya manyan zunubai an gane ku kuma har sun shiga wuta sun aikata manyan manyan manyan zunubai sun shiga wuta to manzon Allah zai cece su su fita daga wutar an gane ku to wannan na ainihin fitar da ainihin masu saban Allah daga wuta wannan yana daga cikin abin da ahlus sunna suka buga da khawarij da mu'tazila yan khawarij da yan mu'tazilawa ba su yadda da wannan hadisin ba duk da cewa hadisin mutawatir ne kuma hadisi mutawatir ya kamata duk mai imani da Allah ya kudirce shi cewa lallai ya zo daga manzon Allah to amma su dinnan mu'tazila da khawarij suna da ainihin ka'idojin da suka kafa da usul ɗinsu wanda ya sanya suka karyata wannan hadisin an gane wannan ko shine ibn abul iz al-hanafi ke cewa wato sanin wa'annan hadisai hakika sun buya ga khawarij da mutazilawa sai suka saba ma wa'annan hadisai saboda jahilcin su da ingancin wa'annan hadisai ko kuma kangarewan su daga sanin wa'annan hadisai sai ya zama to sun ci gaba akan bid'an su an gane ko yace wa'annan wannan nau'i na ceto mala'iku da annabawa da muminai da salihan bayi sun yi tarayya a kansa ba manzan Allah ba ne kaɗai zai yi wannan ceto ɗin bi ma'ana ceto na fitar da waɗanda suka shiga wuta musulmi masu aikata manyan zanubai a fitar da su daga wuta an gane ko wannan ceto yana maimaituwa sau hudu annabi ya nemi izini a ba shi dama ya fitar da wasu ya ƙara neman izini a ƙara ba shi dama ya fitar da wasu har hudu to ba shi kaɗai ba har salihan bayi har sauran annabawa da mala'iku duk suna yin wannan ceto zai za iya ɗaukar ayan nan da Allah ke cewa wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda da yawa mala'iku a sammai ceton su baya amfanar da komai sai bayan Allah ya bada izini ga wanda ya so kuma ya yarda ashe Allah yana bada izini ga mala'iku da sauran mutane mutanen kirki ga wanda ya so ya yarda daga cikin su a gane ana yin ceto ne sai idan Allah ya yarda da mai ceto ya yi ceto Allah ya yarda da wanda aka ceta sannan kuma sai Allah ya bada izini ga mai ceto ya yi ceto mai ceto ba zai zo kawai ya yi izini ya zo ya ceto haka nan ba tare da izinin Allah ba an gane wannan ko to saboda haka wannan ceto za mu iya kafa hujja akan wannan ceto da hadisai da dama daga cikin hadisan da suka goyi bayan wannan al'amari akwai hadisin da imamu Tirmidhi ya fitar da islami ingantacce da Abu Dauda da Ibn Maja, wanda al Nasiru, Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin inda yake cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na ya tabbata gama abota kaba'ira daga cikin al'ummata wannan hadisi al-imam ahmad ya fitar da shi sannan imam bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabun tauhid shi ma hadisin inda hadisin hamad bin zaid yana cewa haddasana ma'abar bin hilal al-anazi yace ishtama'ana mun taru nasu min al-basra ko min ahli al-basra mun taru mu mutane ne daga cikin mutanen basara can iraki kuma dama can iraki akwai mutazilawa akwai khawarij suna inkarin ceto ba su yadda sun ce duk wanda ya shiga wuta to babu dama ya fito daga cikin wuta an gane yayi dama kaman su su khawarij sun ce duk mutumin da ya saban Allah kawai kafiri ne kuma in ya shiga wuta shi da fitowa daga wuta har abada su kuma mutazilawa sun ce murtakibul kabira لا هو مؤمن wa هو كافر بل هو في fil بين المنزلتين manzilatayn sun ce mai aikata بي با ba a kiran shi اكرش sannan ba a shi kafiri shi yana cikin wani matsayi tsakanin wannan matsayi guda biyu amma fa iza mata fa huwa yakhludu fi nar amma fa idan ya mutu zai dawoma a cikin wutar jahannama kaga me kiran ka masa tunda sun ce in ya mutu zai dawoma a wutar jahannama kaga kafiri ne amma sun ce wai azaban shi ba zai kai azaban kafiri na asali ba zai dawoma a wuta amma azaban shi ba zai kai azaban kafiri na asali ba to wannan shine abin da ya shahara a garin basra garin basra akwai mutazilawa an gane nan ne ainihin wasil bin atsa ya taso da da ainihin abokinsa amru bin ubay manya manyan mutazilawa an gane wannan ko to wannan jayayya ya yi tsanani a wannan garin to shi ne sai suka ce bari su taso su je ainihin tushen ilimi je su yi tambaya a kansa bari su je madina je su samu sabon manza Allah su tambaye su yaya hukuncin ceto ga masu aikata manyan zurbai gobe kiyama akwai shi a gari kaga wayannan sun yi kyakkyawan fahimta ga addini idan ana jayayya ga addini ana komawa zuwa ga ɗaliban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sahabban da suka yi karatu wajen manzan Allah sai a tambaye su su warware mana rikici ana warware rikici ne da komawa wajen manyan malamai wanda suka fahimci addini yadda ya kamata to shi ne suka ce mun taru mu mutane daga cikin mutanen basra sai muka tafi zuwa ga anas bin malik babban malami an gane muka tafi tare da mu da wani bawan Allah ana kiran shi Sabit Al-Bunani rahimahullah mun tafi me yasa muka tafi mun je dan mu tambaye shi game da hadisin ceto sai muka ce la tas'aluhu an shay'in awwala man awa la tas'aluhu an shay'in awwal min hadisi shafa'a kada ku tambaye shi game da wani abu na farko sai dai hadisin shafa'a kawai nan take sai yake cewa ya kai aba hamza ha'ula ikhwanuka min ahli basra wayannan yan uwanka ne daga mutanen basra ja'u yas'alunaka an hadisi shafa'a sun zo suna ka game da hadisi na ceto nan take sai sai ainihin wannan ya sunan shi a sai Anas bin Malik radiyallahu anhu sai ce حدثنا محمد صلى الله عليه manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari zai ce idan ya kasance gobe kiyama mutane za su za su cakuɗe da juna sashi da sashi an gane wahala ya yi wahala tsanani ya yi tsanani sai su je wajen annabi Adam sai ce ya Adam ka cece mu a wajen ubangijinka sai annabi Adam ya ce lastu laha ni ba zan iya ba ba ni na dace da ita ba sai dai ku je wajen annabi Ibrahim fa innahu khalilur rahman domin shi ne fadaɗayin Allah sai su je wajen annabi Ibrahim sai ce musu lastu laha walakin alaikum bi Musa ban dace da ita ba sai dai ku tafi wajen annabi Musa fa innahu kalimullah domin shi ya yi magana da Allah subhanahu wata'ala ya gana da shi sai su je wajen annabi Musa sai annabi Musa ya ce lastu laha ban dace da ita ba walakin alaikum bi Isa sai dai ku tafi wajen annabi Isa alaihi salam fa innahu ruhullah wa kalimatuhu domin shi ruhi ruhin Allah ne da kuma kalmansa sai su je wajen annabi Isa sai annabi Isa ya ce lasu laha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai dai ni ban dace da ita ba sai dai ku je ku lizinci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fa ya atuni sai su je waje na sai ce musu ana laha ni na fi dacewa da wannan mukamin fa asta'zinu ala rabbi sai in je in nemi izini a wajen ubangiji na kafin manzan Allah ya yi shafa'a sai da ya nemi izini wajen wa wajen ubangiji an gane ku kaga wannan raddan ala sufiya masu cewa kawai waliyai kawai za su zo ne kawai su fada aljanna kawai su cika aljuhu da mutane su fito da su an gane duk manzan Allah ma shi maka bin ya ce to sai ya faɗi gaban Allah ya yi sujada Allah zai ce tashi yau ba ranar sujada ba ne. roƙa a baka an gane wannan ku. ka nemi ceto a baka ceto to saboda haka shine sai manzo Allah ya ce sai in nemi izini wajen ubangiji na sai abin izini sai Allah ya min ilhama Allah ya cusa mun fahimtar wasu kalmomi wanda zan yabe shi da su wanda wa'annan kalmomin wato ba su faɗo kwakwalwa na ba yanzu amma wancan lokacin kawai sai Allah ya tusa mun wa'annan kalmomi a kwakwalwa na sai na zo dai ta yaban Allah subhanahu wata'ala dai ta yaban Allah sai Allah ya ce mun a sai in ta yaban Allah da wayannan kalmomi na yabe yabe wa akhiru lahu sajidan sai in faɗi ga Allah yin sujada sai ya ce mu ya Muhammad irfar asak ya Muhammad ka dago kanka wa qul yusma laka ka faɗa za a saurare ka washfa tu shaffa ka nemi ceto za a baka ceto saltu da tambaya a baka qul sai ce ya rabbi ummati ummati sai ce ya ubangiji al'ummata al'ummata an gane sai a ce mu indalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mi'a man kana fi qalbihi mithqalu shahira min iman ka je ka fitar daga cikin ta wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwaron kwayan shahir na imani wanda yake imani ce ya kai kwayan girman shahir wato alkama alkama mai suna shahir inda imani shi ya kai nan a fitar da shi daga wuta fa an taliku fa af'al sai in tafi in je in aikata amma da izinin wa da izinin Allah kaga yayi daidai da man zallazi yashfau indahu illa bi idni summa a'udu fa ahmadu sai sai ƙara dawowa in kara yaban Allah Allah zai tusa mun wasu irin kalmomi wanda zan yi ta yaban Allah ina mai kirari da su sai in ta yaban Allah da wa'annan yabe yabe sa'annan sai in faɗi gare shi in sujada sai a ce ya Muhammad irfa ra'asak wa qul yusma washfa tushaffa ya muhammad ka dago kanka ka faɗa a saurare ka ka nemi ceto za a baka ceto wa san tuɗa ka tambaya a baka sai ce ya ubangiji ummati ummati ya Allah al'ummata al'ummata sai ya ce mu in zalik tabi fa akrim min ha man kana bima bima man kana fi qalbihi misalu zarra aw khardala min iman ka fitar daga cikin ta wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayan zarra ko ƙwayan komayyo na imani fa an fa'afal fa sai ya tafi aikata in na tafi na aikata sun ma'audu bi tilkal da sannan sai ya ƙara komawa da wannan muhammad ɗin kalmomi na yabe-yabe sannan sai in faɗi ga Allah yin sujada sai a ce mu ya Muhammad irfa ra'asak ya Muhammad ka ɗaga kanka wa ƙuli yusma ka faɗa za a saurare ka Wasan tuda ka tambaya a baka washfa tushaffa ka nemi ceto a baka ceto sai ce ya rabbi ummati ummati ya ubangiji al'ummata dai al'ummata kaga manzo Allah yana tausayin al'ummansa baya so Allah ta'ala ya ba al'ummansa azaba to to nan take bai qul sai ce indali ka tabi fa akhrij man kana fi qalbihi adna adna misali habba min min hakka min khardali ka je ka fitar da wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai ƙasa-ƙasa na ainihin gwargwadon kwayan komayu ƙasa-ƙasa da kwayan komayu na ainihin imani ƙasa-ƙasa da haka an gane ku ka je ka fitar da shi daga wuta sai in tafi sai in je in fitar da shi to sai ke cewa yayin da muka fita daga Anas bin Malik bayan mun gama wa'annan tambayoyi mun fita daga wajen wannan babban malami sai na ce mu wasu daga cikin ainihin abokaina Laumarar Nabil Hassan, mai me zai hana mu wuce wajen alhassan albasari kada manta alhassan albasari yana wancan garin wanda akwai manya-manyan yan Shi ne garin ina garin basra mun tun da mun dawo daga anas bari mu wuce wajen alhassan albasari mu je mu tambaye shi dangane da wannan shi hassan albasari yana nan koye a cikin gidan abi hulaifa sai muka je muka bashi labarin abinda Anas bin Malik ya ba mu labari a mu je wajen mu je wajen wannan mu je wajen Al-Hasan al-Basri mu je mu bashi labari da abinda Anas bin Malik ya ba mu labari sai muka je wajen shi muka yi sallama a gare shi sai ya ba mu izini sai muka ce masa ya Aba Sa'id ji ina ka min ji ina ji ina ka min indika min indi akhika Anas bin Malik mun zo maka min indi akhi daga wajen dan uwanka Anas bin Malik ba mu taba ganin misalin abin da ya bamu labari ba na ceto ya bamu labarin wani hadisi na ceto kuka ce lalle wannan hadisin ya kamata mu gaya ma ala sai ce ya me shi sai muka bashi labarin hadisin har muka kai wurin da muka ji labarin an gane wannan ko sai ke cewa shi kenan sai muka ce lam zirla na ala haza sai muka ce nan ne ya tsaya kawai cewa fa akhrij man kana fi qalbihi adna adna min qali habba min ahabbatin min khaldal min khaldal min iman muka ce iya nan ya tsaya muka ga ma ainihin alhassan hasan al-basri fa sai ke cewa haddasa ne wa huwa jami' ya ban labarin hadisin duka duka hadisin منذ 20 sana ya ban labarin nan tun shekara ashirin ba ma adari a nasiya an karya an tattakilu ban sani ba ya manta ne ko yana kyaman kada ku dogara da wannan hadisin ku shantake kila shi yasa bai baku labarin duka hadisin ba an gane kila bai karasa muku hadisin ba don yana jin tsoro kada ku dogara da wannan hadisin ku yi aiki fa muka ce ya ba sa'id ya kai a ban sa'id sai ainihin alhassan basari sai ya dariya wakala ya ce kulik al'insanu a juna an halicci mutum da gaggawa an gani ma tuhu illa wa ana uridu an uhadisa ku ban ambaci wannan hadisin ba face ina so in ba ku labari ban ba ku labarin nan ba face ina so in ba ku labarin hadisin kuna gaggawa ne ya ce ya ban labari kamar yadda ya baku labari da shi shi ana bin malik sannan sai ce mun summa a'udun rabi'a sannan sai ƙara komawa wajen ubangiji komawa na hudu fa ahmaduhu bi tilkal mahamid sai in ta yaban Allah da wa'annan yabe yabe summa akhiru lahu sajidan sannan sai in faɗi ga Allah ina sujada fa yuqalu sai ce ya muhammad irfara asaq wa qul yusma ki ya muhammad ka dago kanka ka faɗa za a saurare ka wa sal tudahu ka tambaya za a baka shi wasu ba su shabba ka nemi ceto za a baka ceto faƙul sai ce ya rabbi i'izan li fi man qala la ilaha illallah ka bani izini ga wanda ya kalma shahada kawai shiga aljanna ko da imanin shi bai kai kwayan zarra ba ka bani izini ga wanda ya ce la ilaha illallah fa yaqul sai Allah ya ce wa izzati wa dalali wa ki wa azmati na rantse da izzata da jalalata da girma na da ɗaukaka na la ukhrijan min haman qala la ilaha illallah sai Allah ya ce da sannu zan fitar daga cikin ta wanda ya ce la ilaha illallah ko da imani shi bai kai kwayan zarra ba kun gani wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi a sa'annan kuma wannan magana na ceto kamar yadda alhafiz abu ya ala ya karbo daga usman radiyallahu an annabi ya nuna mana cewa yashfa'u yawmal qiyama salasa al-anbiya summa al-ulama summa shuhada mutane uku za su yi ceto gobe kiyama akwai annabawa akwai malamai sannan akwai shahidai sai dai wannan hadisin wato hadisin na maudu'i ne al-allama Nasiruddin Albani ya za a hadisin a cikin takhriji na yin tahawiya sannan a cikin sahih daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri marfu'an annabi yana cewa fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ya ce shafa'atul mala'ika na ba mala'iku ceto wa shufi annabiyun an ba annabawa ceto shuffi atul mala'ika wa shufi annabiyun wa shufi almu'minun an ba mu'minai ceto wa lam yabqa illa arhamar rahimin babu wanda ya rage yanzu face Allah wanda ya fi kowa rahama mafi rawa masu rahama fa yaqbidu qabran min nar sai Allah ya dambi wani jam'a na wuta fa yakhruju min haqauman fa yukhriju min haqauman sai Allah ya fitar da wasu mutane lam amalu khairan sunnatu ba su aikata alkhairi ba ko kadan ina ba ta gani. to wayannan hadisan suna daga cikin hadisai wanda mutazilawa suke inkarin su mutazilawa suna inkari sun ce yaya za a yi mutum ya yi zunubi ya shiga wuta sai a zo a cece shi ga ce wa'annan hadisan suna ainihin goyon bayan a ci gaba da sabon Allah kenan yanzu kawari da zinawa. tunda an ce musulmi idan yana da ƙwayan zarra kai ko da ma imanin shi baya ƙwayan zarra bai kai ƙwayan zarra ba in dai yayi kalmar shahada zai shiga aljanna ko da bayan an mai azaba ne to ai wa'annan hadisan suna goyon bayan a ci gaba da sabon Allah na ba dan gane wannan to ahlus sunna suka ce musu wayannan hadisan ba sa goyon bayan a ci gaba da sabon Allah saboda su ahlus sunna suna da ka'ida wanda suka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya faɗa ya inganta daga manzon Allah ahlus sunna suna mika wuya da shi manzon Allah ya riga ya tabbatar mana masu manyan zulubai za a cece su gobe kiyama mun miƙa wuya sannan kuma na biyu manzo Allah ya ba mu ka'ida imani yana karuwa da karuwan aiki kuma imani yana raguwa da raguwan aiki idan mutum yana ƙara aikin alkhairi imanin shi karuwa yake idan mutum yana ragewa wajen aikin alkhairi imanin shi raguwa yake to idan mutum kullum zai rinka yin sabon Allah imanin shi zai ragu kullum zai rinka yin sabon Allah imanin shi zai ragu kullum to shi kana da masaniya cewa za ka iya mutuwa da ƙwayar zara na imani kana da masaniya cewa idan kana ta saɓan Allah kullum imanin ka ya ragu imanin nan ba zai dai ba ya sa maka raunin imani haka ya rinda ai raunin imani shi ke sa rinda idan mutum ya dogara da cewa ai idan zai ci gaba da yin saɓan Allah ai in yana da ƙwayar zara na imani zai shiga aljanna to kuma kana mantawa cewa da zaran imaninka na na raguwa zuciyarka zai zai zama to mai rauni imaninka zai zama mai rauni kuma shedan zai iya samun iko akan ka cikin sauki ya tura ka cikin kafirci ko ba ka bane idan mutum yana sabo shedan yana farin ciki da wannan sabon tunda shedan ya san a hankali a hankali a hankali kana sabo imaninka na raguwa nan gaba idan imanin yayi rauni shedan zai iya baka shawarwari ya tura ka cikin kafirci cikin sauki an gane wannan ko kuturu ne ya ga mai kyafsi ya ce mai da haka muka fara kuma su haka shi kafiri zai iya yiwa ta hanyar sabon Allah a hankali a hankali mutum ya ga kan cikin kafirci idan mutum yana sabon Allah ya zo ya rena to sabon Allah nan na iya raunana mai imani daga ya raunana mai imani sai shi ya samu daman kutsawa cikin zuciyarsa ya kawo mai shubha ya lalata mai tunani ya sa ya rida to da wannan ne malaman sunna suke cewa duk da cewa an ce mai kwayan zarra da imani zai shiga aljanna to kada ka dogara da hadisin da an ka dogara da hadisin sai hadisin zai iya wato ta hanyar dogaro da hadisin ka ƙi yin aikin alkhairi to za ka iya yin hasara zai iya yiwa wannan ma abin da kake nema na kalmar shahada ka rasa shi saboda sabon Allah in yayi yawa shedan zai iya samun nasara akan ka cikin sauki an gane wannan ko shedan idan sabon Allah ya maka yawa zai kai matakin da wato mummunan aiki in ka aikata shi sai ka dauka mai kyau ne mutum zai zo ya yi zina ya sha giya sai ya ta ganin zina da shan giya da caca da luwati menene laifin su saboda shedan ya riga ya ya shedan ya riga ya ga imanin ta yayi rauni sai zai tura maka shubha har ka zo ka gamsu ne Allah yake ba mu labari a cikin alqur'ani ne halbu na hal kun bil aksari na a a'mala ta dhalla sa'yuhum fil hayati duniya. an da hum yi annahum nuna sun'a shin ba ku so in ba ku labarin wanda suka fi kowa tabewa wajen ayyuka ta dhalla sa'yuhum fil hayati duniya. Su ne wanda aikin ya fashe a cikin rayuwar duniya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su suna tsammanin cewa su suna kyautata aiki ne su an gane yayi wato ya kai matakin da suna cikin fata ba amma kuma suna ganin abin da suke yi mai kyau ne to irin wannan yana faruwa ne a hankali a hankali a hankali za ka ga mutum yana yin saban Allah daga saban Allah sai ya fada bid'a daga ya fada bid'a to saura kirin ya fada cikin kafirci shedan ya fi farin ciki da bid'a fiye da yadda yake farin ciki da kafirci idan mutum ya riga ya ya tashi daga sabon Allah ya koma bid'a shedan yana murna saboda shedan ya san saura kaɗan ya samu nasara wajen kafirtar da shi an gane domin zai kai matakin da duk wani abin da Allah ya halatta zai haramta an gane to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mutane su fahimta yanzu mutanen da suke yin maulidi misali kaga bid'a ne amma sai wani ya gaya ma cewa to ai suna yin maulidi ne dan bi suna maulidi dan suna son manzon Allah to son manzon Allah babu lada sai mu ce son manzon Allah akwai lada amma kuma ya zama to ya dace da sunna idan ka so manzon Allah ta hanyar da ya kauce ma hanya ba lada ina ba san gane wannan san manzan Allah akwai lada amma da sharadin sai ya dace da sunna kun gane akwai hadisin Anas bin Malik lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya zo ya ga wasu yan bid'a a cikin masallaci ga wani muqaddimi a gaban su su mutanen sun tara sun tara tsakuwa a gaban su sai shi wannan muqaddimin sai ya ce musu tasbihu mi'a ku yi tasbihi so dari sai su kama ke ta tsakuwa kwari sana subhanallah subhanallah subhanallah so ɗari sannan sai ce musu hallilu mi'a ku yi hailala so ɗari sai su yi la'ira a inda la'ira sai ce kabbiru mi'a sai su yi kabbara so ɗari to suna ta yin haka ne sai abu musa al'ashari sai ya gani ya gani shi sai sai ya bai wa anan bin malik labari sai ce wa bin anan bin malik na ga wani al'amari wanda na yi inkari amma insha Allah kai ma za ka gani wata rana sun je masallaci kawai sai ga mutanen sai ana sai gansu ana sai ya ce musu me nike gani haka suka ce wallahi ya aba abdurrahman a abdullahi bin mas'ud afwan sai abdullahi bin mas'ud yake cewa wallahi ba wani abu bane tsakuwa ne da muke kirga tasbihi da hailala da kabbara da shi ina ba san gane kawai nan take sai ce musu uddu ku. fa ana zaminu lakum allah aisha ce ku lissafa miyagun ayyukan ni ina ba ku garanti kan ku yadda ka ku yarda ainihin aikin ku ya lalace yace musu yace musu ya ku mutane me ya kai ku yawan barna saurin barna ga sabon manzon Allah suna rayi ga ƙwaryen manzon Allah nan da yake shan ruwa har yanzu yake alwala har yanzu ba bai karye ba amma kuma daga rasuwan manzon Allah bai dade ba kun kirkiro bid'a kace wallahi ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair kace wallahi ya aba abdurrahman wallahi ba mu yi nufin, komai ba sai alkhairi wallahi wannan abin da muka yi nufi alkhairi muka yi nufi mun yi wannan ne saboda san Allah sai ce wa kan min muridin lil khairi lam yusibahu yace mutane nawa suka nufi alkhairi ko ba samu alkhairin ba an can samun mutane suna san alkhairi sun yi abu ne dan neman lada amma Allah ba zai ba su ladan ba sun yi abu ne dan san manzon Allah amma tunda ya saba ba sunna Allah ba zai zai ba su lada ba an gane suna san manzon Allah amma sun kauce wa sunna kila sun yi shirka kila sun yi bid'a to Allah ba zai ba su ladan ba ina fatan gane wannan kaga wannan magana da ya gaya mana wa kam min muridin lil khairi la yusibahu kuma ga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu khawarij lokacin da khawarij kai tawaye gare shi dangane da matsala na tahkim an gane ko suka ce la hukuma illa Allah ko la hukuma illa lillah babu hukunci sai ga Allah suka ce babu wani hukunci zai ga Allah sai Ali bin Abi Talib ya cewa kalimatu haqqin yuradu biha al fadl kalma ce ta gaskiya amma me ake rubi da ita barna ka kalma ce ta gaskiya suka faɗa amma barna ake rubi da ita to ko da mutum ya yi amfani da son manzan Allah amma ta hanyar barna bai zama lada ba dole ne kana son manzan Allah ka so manzan Allah yadda ya dace da sunna ina ba ta gano wannan yanzu mutumin da mutumin da ya zo ya yi sallah sai ya fara da sallama sai ya fara da sallama tsakiya tsakiya sai ya sujada ƙarshe sai ya yi ruku sai ce ya yi wannan ne dai san manzan Allah Allah zai ba shi lada? Me sa ba zai ba shi lada ba saboda ya yi sallar ne ba akan sunna ba sallar ya saba mu sunna kafin Allah ya karba aiki dole sai an samu mai sai an samu ikhlasi sannan nabi biyu kuma ya samu mutaba'a ga sunna an gane to da Ko da mutum yayi maulidi bai sa yayi maulidi dan san manzo Allah amma kuma abin da yayi din nan da sunan san manzo Allah din shin san manzo Allah ne kuma ya kauce wa san manzo Allah ne an gane domin wasu na cewa to ayyin masu yi maulidi suna da lada ai suna yi ne dan san manzo Allah sai mu ce to shi maulidi san manzan Allah ne maulidi mai san manzan Allah ne in ka ce maulidi san manzan Allah ne to ka san fa cewa malamai sun yi rubuce-rubuce kan maulidi wasu malamai sun ce maulidi bidi ce ce muharrama wasu malamai sun ce maulidi a ce mustasana wasu ce a ce makruha a gari akwai masu ganin a ce mai kyau akwai masu ganin a ce muharrama akwai masu ganin a ce makaruha wanne ka dauka to yanzu an yi sabani kan san manzan Allah kenan akwai masu ganin san manzan Allah a ce muharrama akwai masu ganin san manzan Allah a ce mustahsana akwai masu ganin san manzan Allah a ce makaruha haka ne eh ya hukuncin wanda ya sabani kan san manzan Allah musulmi ko kafiri to in dai maulidi san manzon Allah ne sai aka ce kuma an yi sabani a kan shi a cikin iyawu sunna shehu dan gudu ya ce an yi an yi sabani kan san kan maulidi shehu dan gudu ce malamai sun yi sabani kan maulidi akwai malaman da suka ce bid'a ce muharrama akwai masu cewa bid'a ce makaruha akwai masu cewa bid'a ce mustasana to shin maulidi in san manzon Allah ne a yi sabani a kan shi haka to kuma in san manzon Allah ne manzon Allah na san kalshi yana son kan shi to me yasa bai yi ba sabai suna son shi me yasa ba su yi ba tabiyai suna son shi me yasa ba su yi ba wato kenan mu yanzu a wannan zamanin mun kuma zan Allah son kan shi mun fi sahabbai son shi mun fi tabi'ai son shi ha mun fi so to kaga abdullahi bin mas'ud yana yayi wata magana yana ta abu zai al-yamani yana cewa kowace bid'a kullu bid'atin lam yata'abbadha ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam bala ta'abbaduha kowace bid'a wanda sahabban manzon Allah ba su yi ba kuma. eh ibadati ba kullu ibadati kullu ibadati me nace bid'a kullu ibadati lam yata'abbadha ashabu muhammadin dukkan ibada wanda sahabban annabi ba su yi ba fala ta abaduha fa innal awwala lam yadal al akhir maqalan don wato duk wani ibada wanda sahabban annabi ba su yi ba kaburi dan mutanen farko ba su bar abun fada ba ga na karshe shin maulidi ibada ne amma sai bai suka dauke ta ibada ibada ce to yanzu duk ibadan da bai dace da sahabban annabi ba su yi ba ya kamata ku yi kaburi dan mutanen farko ba su bar abun fada ba ga na karshe an fahimci wannan ayi to saboda haka to kun ga yadda ainihin masahabai suke yi idan abu ya rikitar da su suna koma wajen waye wajen manyan malamai su tambaye su an gane a wancan zamanin an samu manya-manyan malaman mutar zilawa sun kawo shubha sun nuna babu ceto gobe kiyama sun nuna maganar ceto mutum ya aikata manyan zunubai a cece shi babu shi to da wayannan suka ga shugaba ya girma masu to ai akwai manyan malamai na akwai bari mu je mu tambaye su suka tashi suka je suka niki gari suka samu sahabbai suka tambaye suka tambayi Anas bin Malik Anas ya warware musu ainihin wannan shubha ta ya ake warware shubha magabatan mu ta ya suke warware shubha na shiga suna warware shubha ne da nasu kaga ana tambayan Anas bai kawo hadisi an gane to kuma kaga a wannan zamanin wani sai a kawo mai hadisi sai yin karin hadisi su da zaran an kawo musu hadisi suna yin aiki da wannan hadisi ne kai tsaye in dai hadisi ya riga ya inganta ba sa yin inkarin shi to wannan shine abin da ya kamata a ce ahli sunna su aikata wa'annan su ne nau'i nau'i na ainihin shafa'a gobe kiyama an gane wanda wasu daga ciki sun keɓanta ga manzo Allah wasu kuma sauran mutane suna yi kamar yadda muka yi bayani a kansu Allah hannu wata ala shi ne bikin ye na mazi eh, wani yana tambaya cewa akwai masu yin maulidi wanda ba sa tara mata ba sa tara ainihin wani abu na saman Allah ba sa yin kiɗa suna kwana ne suna tilawan Qur'ani za su samu ladan tilawan da suka yi na Qur'ani abin da ake nufi shi dai karatun Qur'ani abu ne mai kyau amma ka yi shi ne a inda bai dace ba misali an gane mutum ya ware wani lokaci da wani nau'i na ibada ba tare da dalili ba baya halatta an gane mutum ya ware lokaci kamar yadda ake ware lokaci a ce za a yi sadaka bakwai ko ai asalin sadaka yana da kyau sadaka yana da kyau amma mutum ya ware wani lokaci ya ce za a yi sadakan bakwai in an yi rasuwa sadakan arba'in sadakan kaza shi ne malamai suka yi kari amma da mutum zai yi sadaka haka nan kawai ba tare da ya ware lokaci ba zai samu lada to shi maka zalika karatun qur'ani kowane harfa ɗaya akwai lada goma amma da sharaɗin in an yi shi ta hanyar da ya dace da sunna da zaran ya saba mu sunna sai a aiki da ne nan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata kowane irin aiki wanda baya cikin umurnin mu an mayar masa kun fahimci wannan ko to saboda haka idan mutum ya kirkiro bid'a ko da abin da ya aikata mai kyau ne sai ya sanya shi a wurin da ba muhallin shi bai da lada an gani yan bid'a suna yawan kafa hujja da maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to Ibn Taymiyyah ya ce wato masu yin maulidi suka yi maulidi don san manzan Allah to yake to Allah zai ba su ladan san manzan Allah amma kuma Allah ba zai ba su ladan maulidi ba saboda maulidin biri a amma san manzan Allah akwai lada na fatan gani sai ce to ai su suna yi ne don san manzan Allah kenan maulidin akwai lada to duk mutumin da ya yi maulidi ya kirkiro wani abu ne wanda manzan Allah bai san da shi ba kuma sahabbai ba san da shi ba da magabata ko da mutum yana gani yana da kyau a tunanin shi to amma an gane shari'a ba shi da kyau an gane idan mutum yana son manzon Allah ai ko bai yi maulidi ba Allah zai ba shi lada son manzan Allah ake ba da lada ai kullum kana son manzan Allah ashe son manzan Allah ba shi da alaka da maulidi Ana ba ta gane dama sai maulidi ya zaka zaka so manzan Allah ko maulidi ya zo ko bai zo ba musulmi wajibi ne ya so manzan Allah in ka ce kai akwai wurin da kake son manzan Allah akwai inda baka san shi ka zama kafiri ashe magana cewa idan mutum ya yi maulidi don son manzan Allah zai samu ladan son manzan Allah ai dama son manzan Allah yana gefe maulidin daban son manzan Allah daban idan ka ɗauka maulidin shi ne son manzan Allah to kuma sai malamai ka ce sun yi saɓani kan maulidi to ya kenan ashe tun da kaga malamai sun yi saɓani kan maulidi ashe su ma sun san ba maulidin ne san manzan Allah ba shi san manzan Allah ba za a taɓa yin saɓani a kan shi ba na fatan gane so daga kafa hujja da maganar ibn a kan cewa ya halatta yi maulidi ba ba kan mahallin shi ne. an gane ba na tsammanin hibir taymiya zai ce wai ka aikata biriya kuma Allah ya baka ladan biriya zai yi ba eh sai dai ka yi mummunan fahimta ga maganar ibn taymiya na'am eh ai wasu masu rauni sun ce bari su mori duniyar nan ko da za su shiga wutar da wani bai san cewa shiga wutar nan ya rage maka daraja ba ne sannan kuma bai ma sani ba shin zai mutu da imani ko ba zai mutu da imani ba bai san wannan ba tunda ya ya ji an ce duk wanda ya mutu da ƙwayan zarra zai shiga aljanna shi yana da tabbas zai mutu da ƙwayan zarra ba shi da tabbas in dai imanin ka na raguwa yana konewa Allah kaɗai san inda imanin zai kai kila ya kone kurmus ba komai shi yasa dogaro da wannan kuskure eh Allah shi taimake mu wa alaikum salam Eh. eh kaga shi wani na daga daraja mutanen kirki aka daga su dama na kirki da yan aljanna ne kun hari sun yadda da ai lagun ma na fiha wala na mazi. Allah zai iya ƙara musu wani abu a da aikin su na alkhairi A gane amma wa'ancan ba sabon Allah suke sun shiga wuta sai kuma a fito da su daga wuta da shi to shi suka ce ba su yadda ba su duk abin da yake da alaka da mai sabu, ka san ka'idar khawarij sabon Allah kafirci ce. in mutum ya yi sabon Allah daidai yake da mai bautan gunki inda ku eh babu azaba eh kawai za su wuce kai tsaye kaga ai hisabi nau'i ne na na azaba duk sanda aka ce za ma interview yan kalinka ya tashi ki ilimin ka aka ce za a ma interview sai ka ji hankalinka ya tashi to kawai aka ce wuce aka rama kalla ka ji wani farin ciki ya kama ka ka fahimta yawwa babu wanda zai bai a yana ga wani hadisi لا تزال قدمي عبد لا تزال قدمي عبد حتى يسأل an kwan umrihi fi ma afnahu wa an amalihi fi ma kaza za a tambaye shi game da wannan to ba kowa da kowa bane wannan amli akwai nasin da ya tafsirin shi an gane nusus da ke magana cewa akwai bayi ya Janna aljanna bila sabin wala azab an gane kaga ai akwai hadisin sab'atu yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu kaga wayannan kowa da kowa yana fuskantar tsanani su banda su to sannan kuma wajen hisabi in sun zo su ma kowa da kowa za a mai hisabi wani za a mai hisabi mai tsanani wani ko mai sauki fa sauka yuhasabu hisaban yasira akwai kuma wanda ba babu hisabi samsan ba za mu hisabi ba kawai za su wuce ne kai tsaye ka fahimta wannan magana am ne amma an yi taksisin shi da hadisan da ya nuna akwai mutane da za su wuce kai tsaye kawai eh alaikum salam eh Na'am, eh. Maza Allah ya eh ya ya furta ya kalmar ya ta hanyar lokacin da jabar bin abin Talib ya je garin lokacin da suka yi hijira na farkon nan sun bi shi da awa kuma ya musulunta ka lura to shi ne da ya musulunta sai ya koyi imanin sa ga mutanensa saboda in sun ji labari ya musulunta za su yi kashe shi to da ya koyi imani haka Allah ya ɗauki ransa cikin imani ya yi imani da manzanci amma bai taɓa yin sallah bai taɓa yin wani aiki na alkhairi ba sai wannan kalmar shahadar da ya yi a cikin zuci a cikin bakinsa kuma ya kudirce a zuciyarsa an fahimci wannan ayi to saboda ba shi da ikon yayi ibada din ko ba shi da ma wanda zai koya mai yadda zai yi to saboda haka da ya mutu manzo Allah ya ce bawan Allah ya ya mutu za mu yi miki sallah shi ne manzo Allah ya yi salatul ga'ib kun da? to saboda haka ai shi wannan kaga akwai sahabin ma da yazo ya ce wani yazo zai musulunta yace ya rasulullah in fara in fara zuwa yaƙi je yaƙi ne je yaƙi in dawo sannan in musulunta ko kuma in karɓi musulunci sannan biya ki wanne ya kamata in fara yi shine sai manzo Allah ya ce ka karɓi kalmar shahada sannan ka musulunci ka tafi yaƙi yana karɓan kalmar shahada kawai ya shiga bayan ba kawai aka harbe shi nan take ba abin da ya aikata sai wannan harbin da aka mai shine sai annabi ya ce Allahu akbar amila qalilan wa ujira kathira yayi aiki kadan amma an bashi lada mai yawa dan aljanna ne ka lura yawa insha Allah subhanaka kallon wa bihamdika to an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba ga yan uwa za su zagaya da bokiti an ce maka fi sabilillah